karfe 9 cicif agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 8 agogon TU da na Ghana. Sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 26. Abdullahi Isa Jama'a mu da sake saduwa a wannan lokaci ga kuma kanin labaran duniya. a tarayyar najeriya shugaban masu fafutukar kafa kasar biafra namdi kano ya bayyana cewa a shirye yake kalubalance hukuncin koci a yau lahadi ne kuma kasar wanda ta yi marhaba da kiran da aka yi mata na baya bayan na gudanar da taron haɗin gwiwa na yankin don warware rikici da ake fama da shi a jamhuriyar demokradiyyar congo turkiya da wasu ƙasashe sun bayyana aniyar su na ganin sun karbi wasu daga cikin falastinawa da isra'ila ta sako a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta sai a gyara zama ga kuma labaran yadda muka sami su musamman da tarayyar najeriya inda shugaban masu fafutukar kafa kasar biafra ipob kenan wato namdi kanu wanda ke tsare yanzu haka ya sha alwashin kalubalantar hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ta tabbatar da sanya ƙungiyar ta ipob a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda aloy ijimakor a wata sanarwa da ya fitar a daren juma'a ya ce namdi kanu ya bayyana haka ne a lokacin da yake gana da wasu lauyoyinsa waɗanda suka ziyarce shi inda ake tsare da shi kamar dai yadda majiyoyi suka tabbatar kotun ɗaukaka ƙara da ke abuja a ranar alhamis da ta gabata ne ta tabbatar da haramci ga wannan kungiya ta ipob kungiyar dai ta ce tana neman kafa kasar biafra mai cin gashin kanta wacce take son azartar da ita daga kudu maso gabas da kuma wasu sassan kudu maso kudancin najeriya a yau ladi ne kasar rwanda ta yi marhaba da kiran da aka yi na baya-bayan nan don gudanar da taron haɗin gwiwa na yankin don warware rikici da ake fama da shi a jamhuriyar demokradiyyar congo a ranar juma'ar ta gabata ne kungiyar raya kasashen kudancin afirka sadek ta yi kira da a gudanar da taron haɗin gwiwa da kasashe takwas na kungiyar kasashen gabacin afirka domin yin nazari kan hanyar da za a bi wajen warware matsalar tsaro a jamhuriyar demokradiyyar congo inda kungiyar m23 dauke da makamai suka mamaye babban birnin goma kuma suna gabatowa zuwa kudu a kasar gabon a cewar lauyansa tsohon shugaban kasar ali indimba wanda har yanzu ake tsare da shi a gidansa da ke gundumar sabliyar da ke arewacin libreville babban birnin kasar kenan ya sanar da shiga yajin kinci abinci da nufin nuna adawa ganin ci gaba da tsare matarsa da ɗansa a yanzu haka da majalisar sojin ƙasar ke yi wasu rahotanni na nuni cewa matarsa da ɗan nasa nuruddin bongo na fama da rashin lafiya kuma har yanzu suna cikin kurkuku ba tare da samun kulawar likitoci ba. mambobin kungiyar 'yan tawaye takwas da kuma fararen hula da ba san su ba sun mutu a cikin dare daga ranar alhamis zuwa wayewar garin juma'a wani hari da mahukuntan jibuti suka kaddamar da wani jirgi mara matuki kusa da kan iyaka da habasha kamar yadda hukumin jibuti suka tabbatar a yau sanarwar da ma'aikatan tsaron kasar ta fitar ta ce an kai harin ne da jirgin yaƙi mara matuki kan ƙungiyar 'yan ta'adda a garin adorta na kasar jibuti mai tazarar kilomita shida daga kan iyaka da habasha sanarwar ta kara da cewa an kashe 'yan ta'adda takwas a wurin mahukunta karamar kasar da ke yankin ƙahon afirka waɗanda suka sanar da kaddamar da wani bincike sun kuma ce 'yan tawaye na aikata ayyukan da ba a taɓa ganin irinsa ba da suka zama wata barazana ga ƙasar baki ɗaya gwamnatin yankin puntland da mai cin gashin kanta a somalia a yau lahadi ta faɗa cewa hare-haren da amurka ta kai kan tsaunin goli ya yi sanadin mutuwar wasu kusoshin ƙungiyar is har-haren na baya-bayan nan da aka kai kan da nufin kawar da manyan mutane a cikin kungiyar ta is lamari ne da ke nuna wani gagarumin ci gaba a yayin da ake ci gaba da gudanar da kashi biyu na waɗannan ayyuka kamar yadda gwamnatin yankin ta tabbatar shugaban amurka donald trump ya sanar a yammacin jiya asabar cewa an kai harin ta sama kan wani jagoran kungiyar masu jihadi da ke da alhakin shirya kai hare-hare da kuma sauran 'yan ta'adda da ke tare da shi RFI. Labaran da yana zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Ministan harkokin wajen Turkiyya Hakan Fidan a yau Lahadi ya bayyana ya bayan ya isa birnin Doha yana mai cewa kasarsa Turkiyya za ta yi marhaba da wasu Falasinawa da Isra'ila za ta sako a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da ƙungiyar ta Hamas. shugaban namu a cewarsa a shirye yake ya karbi bakuncin wasu falasinawa da ake da za a sakowa tare da wasu kasashe domin tallafa wannan yarjejeniya kasar iran ta kaddamar da wani sabon makami mai linzame mai cin dogon zango kimanin tsawon kilomita 1700 a yau lahadi a wani biki da aka yi a tehran babban birnin kasar wanda shugaban kasar pezeshkian masud ya halarta gidan talabijin na gwamnati ya nuna hotunan makamin mai linzami da aka yi wa suna etamad da farisanci ke na aminci wanda ake kallo a matsayin wani makami mai cin dogon zango kamar yadda hukumi suka tabbatar shugaban kwakwariya na siriya ahmed al-sharha ya isa kasar saudiya yau lahadi a ziyararsa ta farko ta kasa da kasa tun bayan barar da gwamnatin bashar al-assad kamar yadda kafar yada labaran ƙasar ta rawaito shara tare da rikiyar ministan harkokin wajen ƙasar asad al-shabani jami'an sun samu tarbe daga hukumin saudiya kuma ana sa ran su gana da yiriba mai shirin gado na saudiya muhammad bin